This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 11 ga watan Satumban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hauwa da kanan labarai. mataimakiyar shugaban kasa amurka kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican sun yi tozali a daren jiya talata a yayin muhawara da ta kara kimtsawa na takarar babban zaɓe wato na tinkara babban zaɓen biyar ga watan nuwamba rundunar sojin isra'ila ta ce ɗaya daga cikin jiragen ta marasa matuki ya faɗo a yankin kudancin zirin gaza gwamman ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar kenya da ke birnin nairobi suka fara wani yajin aiki a yau laraba kanan labaran kenan kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin ma za ku ji yadda masana kimiyyar siyasa ke kallon muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa a nan amurka to ai a cikin su idan zan ba su maki duka zan ba su hamsin hamsin ne saboda menene kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani gashi mu ka kamar nan nahiyar mu da abin da suka yi na kasar amurka kasar amurka ne menene suka faɗa game da afirka to madalla Batun farashin man fetur ya janyo cece-kuce a Najeriya da jamhuriyar Nijar inda masana suka ce akwai alamar tattalin arzikin Najeriya ka iya sake fuskantar koma baya sakamakon hauhawan farashin man fetur a kasar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji wanda a yau shirin ya taɓo batun zamantakewa aure da matsalolin da ke tattare da shi Muna kuma ɗauke da sakonnin kuma masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican ba su taɓa yin tozali da juna ba sai a daren jiya talata inda suka fara taho gama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna a babban zaben ƙasa na biyar ga watan nuwamban bana a tashin farko dai yan takarar biyu sun sha hannu kafin kowa ya je ya tsaya a matsayar shi akan dandamalin muhawara na cibiyar constitution ta kasa da ke philadelphia inda daga nan suka fara kai ma juna farmaki sun yi kumfar baki akan batutuwan tattalin arzikin amurka yancin zubar da ciki ga matan amurkawa sai batun shige da fici akan iyaka amurka da mexico da yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas a gaza sai mamayar rasha a ukraine da batun tarzoma ranar 6 ga watan janairu shekarar 2000 da 21 a majalisar dokokin amurka a lokacin da majalisar dokokin amurka ke tabbatar da faduwar trump din a zaben na shekarar 2020 da take magana game da zaben na shekarar 2020 da shugaba joe biden ya yi nasara a kan trump harris ta ce mutane miliyan 81 ne suka fatattaki trump ta ce ya yi matukar wahalar fahimta hakan a ranar laraba nan rundunar sojin isra'ila ta ce ɗaya daga cikin jiragenta mai saukar angulu ya faɗo a yankin kudancin zirin gaza inda sojoji biyu suka mace wasu bakwai kuma suka jikata wani bincike na farko-farko ya nuna cewa ba makiya ba ne suka yi sanadiyar faɗuwar jirgin jirgin mai saukar angulu ya faɗi ne a yayin wani aiki na ɗauko wani soja da ya samu rauni a yankin birnin rafa a yau laraba ma wani harin ta sama da isra'ilan ta kai a yankin gabar kogin jordan ya kashe akalla mutane biyar a birnin tubas kamar yadda jami'an bayar da kulawar gaggawa na Falasɗinu suka sanar. Dakarun isra'ila sun ba da rahoton cewa sun gudanar da wani hari ta sama da ya kaikaici wata maboyar mayaka masu ɗauke da makamai a yankin. An jima kaɗan hawa za su sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. bayan zazzafar muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a nan amurka da suka hada da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban kasa donald trump suka yi ajiye dare to shin yaya masana siyasar duniya suke kallon wannan muhawara tsakanin su waɗannan 'yan takarar haruna shehu marabar jos ya tattauna da farfesa sharif gali ibrahim malami a jami'ar abuja wanda ya mana fashin baki daki-daki akan abubuwa da su 'yan siyasar suka yi bayani a kai From 3.30 we've been sitting down there waiting. Nobody is coming out to tell us anything, to inform us anything. Either we should go, leave, look for hotel or something. To madalla jama'a sai mana akin gafara na'ura ce amma za ku ji wato wannan wato fashin baki da farfesa Sharif Gali Ibrahim wato malami a jami'ar Abuja ya mana game da wannan muhawara wadda aka yi tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a nan Amurka da suka hada da Kamala Harris da Donald Trump. Shi shugaba Trump ya fara cewa ya daga tattalin Amurka musamman ma ganin cewa biliyoyin daloli da ya sa amurka ta samu a ƙarƙashin mulkinsa saboda ya ɗaura wa ƙasashe haraji sannan bayan wannan ɗaura haraji da yawa ƙasashe ƙasar amurka ta samu a ɗimbin kuɗi a kan haka ita kuma harris tana ainihin zargin trump cewa a ƙarƙashinsa ya rage haraji ma biloniyas ma'ana masu kuɗi na gaske na amurka ya yanke musu haraji ma'ana ba su biya dubi da cewa shi ma mai kuɗi ne to wannan zargi ne ta yi masa shi kuma ya nuna cewa ai abin da ake bukata shine a samu kuɗi sannan kuma ya samu ma ƙasar amurka kuɗi sannan kuma yake ƙara a ɗaura laifi ga ainihin shugabancin harris da biden yana cewa ba a taɓa samun tsananin rayuwa a amurka kamar wannan lokaci ba saboda menene kuɗi da yawa zai sai maka abu ɗan kaɗan ba kamar da ma'ana kamar darajar eh, dalar ta mara ragu a yadda yake gani ya ce tun da ake tarihi ba a taɓa samun lokaci da amerikawa suka shiga matsanancin hali irin na wannan lokaci ba ƙarƙashin jagorancin shi shugaba badin da kamala harris wannan kenan aka zo bangaren ainihin lafiya bangaren fannin lafiya ita shugaba mataimakin shugaban kasa amurka ma'ana kamala harris ta cewa ta nuni ga cewa shi shugaba trump bai da wani tsari akan ainihin lafiya na mutanen amurka shi kuma ya ce ai san da ya mulki dama tsari ne na jam'iyyar sumana ma'ana obama kiya da ya zo ya tarar da obama kiya kuma a kan shi ya zauna to kaga cewa idan bai kari a kai ba ai ya kamata su yi amanna su karba abin da ya basu da shi saboda menene tsarin su ne kuma ya bi tsarin su bai canza musu ba to amma a wannan gibin har ita mai tambayar ko kuma shi mai tambayar yake tambayan trump kamar ba ka da tsari na lafiya kenan to abin da trump ya nuna shine bai da wani tsari na ya canza ko ya kara ga ainihin harkan lafiya da ta shafi lafiyan al'ummar amurka ya nuna cewa abin da ya tarar na ainihin tsari na obama shi ya ci gaba da shi to za a duba kuma magana boda su karkashin jagorancin biden da kamala harris suna ganin cewa abu mafifici shine a karbi mutane masu shigowa ba'ana a 'yan gudun hijira a karbe su a amurka shi kuma ya ce sam sam saboda mutane ne 'yan kwaya mutane ne waɗanda suke cikin wurin gyaran hali daga prison mutane ne waɗanda kwakwalwarsu mata taɓu wasu suke shigo musu sannan kuma suna karɓan ayyukansu na wannan shine ikirari da shugaba trump ya yi ita kuma kamala harris ta mai da martani da cewa ai ba a taɓa samun lokaci da amurkawa ba su da aikin yi kamar lokacin da shi shugaba trump ya yi mulki ba amma shi ya assasa sannan kuma ya ƙara ƙarfafa nauyi akan maganar cewa yana samun shugabancin ko kuma ragabar shugabancin amurka zai ainihin kulla boda saboda ainihin masu gudun hijira su daina shigowa a kasar amurka saboda illar da farfesa gali ibrahim malami a jami'ar abuja ke kenan a tattauna wasa da haruna wato shehu maraban jos ana tare da sashen hausa da murya amurka yanzu ko ga hawa da cigaban labaran duniya To baba gwamma ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar Kenya ne da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba domin nuna kin amincewa da wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar ta shirya kulla da wasu masu zuba jari daga ƙasashen waje. dakatar da aikin na kungiyar ma'aikatan filin jirgin saman na kasar kenya ya haifar da tsaiko da masu ke tashi da shigowar fasinjoji cikin kasar lamarin ya ritsa da wani fasinja mai sunawa da omar From 3.30, we've been sitting down there waiting. Nobody's coming out to tell us anything. wadar umar kenan take cewa mun kasance a nan tun daga karfe uku na yammaci muna zaman jiran tsammani ba ni wanda ya fito ya shaida mana wani abu ko ya ce da mu kala ko dai a ce mu tafi ko mu je mu jira ko kuma mu je mu kama otal ko dai wani abu makamancin haka ta ce gani tare da karamin yaro da ke jin yunwa a halin yanzu ba wani wanda ya zo a nan hakan ko kaɗayan bai dace ba a ranar litinin ne babbar kotun kasar kenya ta bada umarnin wucin gadi na dakatar da yarjejeniyar da ake shirin kullawa har sai an kammala nazarin shari'a akan batun ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a farkon wannan watan satumba ne 'yan najeriya suka tashi da jin karin farashin man fetur wato da kamfanin albarkatun mai na nnpcl kenan ta yi a najeriya wanda ya tashi daga naira 617 zuwa naira 897 wanda hakan ya jawo wato murza gashin baki tsakanin 'yan kasar duk da cece kuce da al'ummar najeriya ke ta yi hakan da bai sauya wato kamfanin na nnpc ta janye sabon karin farashin man fetur da ta yi sai dai hakan kuma ya janyo hawa-hawan farashin kayayyaki da kuma sufuri a kasar wanda ya sa wasu suka haƙura da wasu bukatunsu na yau da kullum wakiliyarmu rukayya basha na ta, wato ta zanta da wasu 'yan najeriya a wannan rahoto da ta aiko mana alhaji haladu maraba ina da yara guda hudu matata ba ta aiki ita ke kai su makaranta ta ɗauko su ko yaushe to kayi fultan full tank wajen dubu tamanin dubu saba'in da biyar ya kare da wuri mun koma wurin magana school bus a makarantar da yake akwai dan taki sun ce sama sama da dubu hamsin to ta ina zaka fara na yi shawara na gudu abin da nake samu da abin da ke da shi in ɗauko yara na in dawo da su kusa da ni in makana kiyamar leli tun duk da waccan makarantar ta fi kyau na higamsuwa da ita saboda akwai addini a ciki akwai boko to amma dole na haƙo na dawo da su kusa da ni don in samu zaman lafiya suna na abubakar haliru ina zaune a yawundi street 44 yawundi street usai zone 6 abuja wannan ƙarin man ya shafi gaba daya dukkanin al'amuran rayuwa kuma wannan abin in dai ba Allah ya sa an rage ba ba mu san inda abin zai tsaya ba saboda wancan karin da aka yi na mai har wanda wannan karin ka bai bai daina tsada ba saboda transport zai kara tsada komai zai kara sunana kefas gaskiya tashin mai dinnan ya shafe ni ya shafi dukan mutane ko ban da mota dan shiga mota in yi tafiya to dai muna biyan yara na suna tafiya makaranta muna biyan dubu ashirin school bus to yanzu aka kudi ya tashi dubu sittin. Ko yaya masana ke ganin hakan a ma'aunin tattalin arzikin kasar? Farfesa Kabir Isa ɗan dago, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Bayero a jihar Kano ya bayyana cewa. Wannan dai makari um, na man fetur kaɗai. da aka gaba al'umma ba ma har gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi dukkaninsu dole ne su koka kuma wannan zai daɗa yi ƙasa da wato jimillar arziki da ake haifarwa na kowace rana a ƙasa wato gdp zai ƙasa sosai kuma ya kasa sosai dama abin da ake kira faka fita income shi ma zai ragu wannan mataki guda ɗaya yana jiggata tattalin arzikin ƙasa yanzu dai 'yan najeriya na hankorin ganin yadda gwamnatin tarayya za ta fito masu da maslahar halin da suke ciki na matsin rayuwa rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya. To madalla a gaishe ki. A makwabciyar jamhuriyar Nijar ma batun farashin man fetur ne ya janyo mabambantan ra'ayi bayan gwajin shirin rage farashin mai a ƙasar. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. A watan Yulin da ya gabata ne hukumomin mulkin jamhuriyar Nijar su karɓa kiraye-kiraye 'yan ƙasar na rage kudaden man fetur na isansi daga sefa dala ɗari da goma zuwa sefa dala ɗari ba tamma guda yayin da suka cire dala goma ga man diesel. Sha'ana iya cewa bayan sama da kwanaki arba'in da wannan ragin shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan ita ce tambayar da na yi wa Alhaji Asuman wani jagoran wani gidan mai a cikin garin Tawa da dokar ta shafa. Lallai kwalliya ta biya kuɗin sabulu tun da da ɗaya ake ana kallon kwanta. mai da aka kawo daga waje ya yi namu a kwarai amma yanzu alhamdulillah abu ya yi in ba kara rage an kai a bar ana dai bikin duniya ne akan tuna da kiyama domin yayin da waɗansu ke murnar ragen ya koma matakin dindindin waɗansu na cewa har yanzu bata sake zane ba game da manufar da ake son a cimma na karkatu 'yan kasar zuwa shan man na cikin gida kamar yadda asuman menuje ke cewa. magana gaskiya wannan raguwa mu dai bamu gamsu ba dai don saboda gaskiya mun ba mu abin da ya canza daga ci ciki har yanzu mu man nan na bisa titi har yanzu shine muke sha da saboda babu wani bambanci da shi da na station wani lokacin ma sai ka iske shi na bisa titin ma yayo kasa bisa ga na station har yanzu za a iya cewa da sauran zomo kaba game da manufar hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar na janyo hankulan 'yan kasar da su bar fasakwabrin man suna shigowa da shi abin da yasa Habibu mai gujiya na garin birnin Kwanni cewa duk da ragin farashin da gwamnati ta yi komi bai canza ba a waɗansu wurare kamar na su Babu abin da canza. Ga masu shane ta bayan fage sun ci gaba da sai da abin kan farashi na ɗari ko ɗari ba da biyar. Har tamanin tamanin da goma. Zana ma kai ɗari ba da biyar. Shi ko na gwamnati wanda aka sai su a bisa station ɗari ba tamma guda. Yanzu dai muna jiran alƙawarin da gwamnati ya yi magani ko a gaba ko a baya. Gwamnatin dai na ci gaba a 'yan kwanakin nan da yin gagarumin operation na kamun man na wasa kwabri domin karya lagon masu wannan sana'ar sai dai idan ana son a rage kwabrin man dole ne in shi bashir abba na garin tawa a kan rage farashin sa kaga lokacin da aka rage kuɗin mai ya koma daidai na najeriya ma dala ɗari ake shan shi ma na nijar dala ɗari saboda man gada ake zuwa a siyo wani kwabru wani mine ne babu shi rage zai dan duk in ka samu mai na cikin gida da araba babu ruwanka da zuwa ɗauko mai tuni dai ya kai man fetur ɗin naira dubu daya da naira ɗari biyu a garuruwan najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar haruna mamman bago sako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba shirin zamantakewa jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar mu tsakanin A yau shirin zamantakewa ya tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar ne, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka jihar Maradi Mansur Sani ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkar zamantakewa ta aure. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon VOA muryar Amurka. Kamar yadda kuka ji cikin ikon Allah shirin zamantakewa ya kawo ziyara a fa gari. cikin jihar maradi jamhuriyar niger za mu tattauna ne akan abin da ya shafi zamantakewa kuma zamantakewa ta rayuwar aure a cikin wannan zaure muna tare da wato wasu al'umma wanda suka kasance ma'aurata kuma maza da mata cikin iko allah za mu gabatar da kowa ɗaya bayan ɗaya ga masu sauraro sunanka sani umar ana ce man dan bature masha allah sai kuma salisu garba ana ce min kaska To sai kuma? Sani Musa mai gyan radio da rakoda ana ce Sani Prefe kuma. Masha Allah sai kuma malamai mata? Maryama Muhammadu. To masha Allah sai kuma? Cima Lawali. Sai kuma? Maryama Sani ana ce mana Balaraba. To masha Allah. To da fatan masu sauraron mu a cikin wannan shiri za ku ji daɗin kasancewa tare da mu da waɗannan al'umma da kuka ji muryoyinsu kuma da fatan wannan shiri zai ƙayatar da ku. Eh, maudu'in namu shine akan zamantakewar aure. idan an ce aure suna ce ta ma'aiki wadda dukkaninmu nan ciki iko Allah ita ce ta kawo mu duniya kuma shine ke raba zargi a gane cewa da wane da wane suna da alaka ba tare da wani shakku ba an yi aure tun harkon duniya har ya zuwa yanzu kuma ba a san karshen shi ba har sai duniya ta ƙare to ba tare da ɓata lokaci ba za mu so sanin yanda ake yawan aure kuma sai ka ji ana yawan mutuwa aure. a gulgwaji zan fara da kai malamina na farko bar mu fara da malamin mu na farko Kara gabatar da kanka ga masu ni ne sani umaru ana ce man dan bature sani umar dan bature kana cikin al'umma ma'aurata ko kuma gidanta ana ka tunani ana yawan dauran aure kuma kasan ana mutuwa aure me ke kawo yawan mutuwa aure abin da ke kawo yawan mutuwa aure na ɗaya dai ana yin aure na dole yana kawo yawan mutuwa aure Ana ganin ana auren dole har yanzu. Ana auren dole na wanda sai a yi auren dole kuma sai ga aure mutu yariya ba ta san namiji a gama mata da shi mm. ka gani na aure na samun matsala mm. na biyu kuma akwai aure kuma da yake mutuwa akwai aure ka aure daya ba ka ciyar da ita ba ka shayar da ita ka gani nan ma mutuwa aure tana iya zuwa mm. wani ka ya dauka cikin abubuwan da ka lissafa gaskiya da ya dauka auren auren doli masha eh auren doli ana iya kiran ma da a cikin garuruwan da ake auren doli kenan eh to da dai ana yin haka nan amma ga yanzu abin ya fara sauki da yake yanzu zamani ne kowa kan shi ya waye tsakanin mu mazan da matan kanmu ya waye amma ga yanzu gaskiya akwai sauki kwarai insha Allah malami na gaba gabatar da ka ga masu Salisu Garba wanda aka ce kaska. to malam Salisu ana ka tunani me ke kawo yawan mutuwa aure yawan mutuwa aure abin da ke kawo ta dai na ɗaya dai akwai ganganci akwai sakaci daga mu maza har mata mutum ne wanda za zuwa wurin ki neman alaman ki ke ɗaya mace ba ki san halin da yake ciki ba ya zo ta shirya maki abubuwa ga sunan wanda ba su ne. kina gani kina amincewa kina amincewa ki kai da kika abin da akwai sakarci cikin abin wani abu shi ke kawo baraka da shiga tsakanin ki da ke da tun kayan auren ko ko can an tun kayan auren ake samu wani sakaci ba a tantancewa na ɗaya yanzu alwai ba a tantancewa da dai an mutum ya zo ni alme kawai ana maɗa da ɗaya sai a ɗauki ɗaya bashi to ana taya taya ta taya taya taya taya sai a samu akasi wani kuma ganci wani rashin cidawa wani kuma rashin sutura wani rashin zai gane da zamantakewa dai ana tare ga ta nan ba ta daɗi ba dan da nan zuwa lokaci zuwa lokaci abin sai ya zo lalace kai mi kai ɗauka yake saurin kawo ka shawara abin da ke saukin kawo kashe almai irin wannan ne to akwai ganganci cikin harakai menene ganganci cikin harakai abu ne wanda an yi shi ne don ba dan a yi shi abu ya zo ya wuce ba an yi shi ne a zanna zama sai abin da halin raye sai a kawo sakaci abin daga wajen namiji ya kawo sakaci ya kawo ragon um, abu ga tahe mai yanzu mace in kana rike ta in baka ci da ta baka sha da ta dole abin da ta ga dama da taima kuma sai a ɗauki zahi ga zuciya nan sai a ce an kayi abin da kawo na musulmi. Masha Allah. Sake gabatar da kanka ana ka ra'ayi muke kawo yawan mutuwa aure. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ne Sani Musa mai gyara radio da rakoda da aka sani Sani Prepe. Abin da ke kawo yawan mutuwa armi yanzu gaskiya na ɗaya akwai talauci ga maza. Yaro yanzu ya hita ya bar uwaye ne ya tena ya samu kuɗin armi yanzu ya amma ba ya rikon wannan yau da gobe babu su gaba ne. Ya kashe kuɗi fiye da shekka ɗari uku ɗari hudu ne ɗari biyar ne ya yi armi ya zo ya aje mace. Amma wannan yau da gobe ba ya da wata sana'a yau da gobe wannan sai ta gagare shi. dole kawai aka ce a zo mu zamna an ce mu zo mu saba zaman jin daɗi ya ƙare sai dai zaman haƙuri to in Allah ya sa ba su gamu ba da mai haƙuri junansu rate rana ɗaya ma aka yi rishi bata ci ba daɗa ta shiga kwakwazo zancen rabuwa armiya kusa tahuwa kenan shi kuma na ɗaya baya sana'a na biyu kuma akwai matan da ke waje budurwa za ta zuwa namiji jawara ce budurwa ce za ta zuwa ai mata abubuwa ga sunan tana gani kamar in ta je gidan mijin nan haka nan ne kai kuma ita ma macen a ta za ta taimaka miji ladabi a waje sai an je gida kowa sai ta da kari ne keken tara nake kari shi ya tara nake kari kaga da ya sai an samu raguwa wannan wura ni abin nan cikin biyun nan su ne nake ganin cinkayen su daga cikin su ni dai zani hidda muku guda na daya dai wanda ya shi dai da gare shi da matasan mu yanzu kai har ma mu gidazawa magidanta talauci ya karshe. saboda yau da goben nan ko doki ne ka ɗarmi yau da goben nan shine ke baka wahala bare ko kai ko ciyawa cika kiwa kana ba dabba yau da goben nan ita ce ke da wahala to in ba a kawo dogon hakuri ba yanzu ne za a swabawa to ni abin da na zaba na yi karfi bisa gare akwai talauci rishin abu ba da ya shiga tsakanin miji da mata ba a zauna da shi sai wani ya bar wani. To mun gode. Za mu sake dawowa. Bari mu kawo bangaren ah, abin da ya shahi mata a gulguje. Ah, Balaraba ko? me naki ra'ayi game da tsokacin da sauran mazaje suka yi hakan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gaskiya hakanan ne akan maganar da sani yayi kenan shi akwai harkar talauci ciki kuma amma 'yan magana sun ce 'yan ana hada baki rai bai baci tsakanin mata da maza mu duka a gama a ruhar makai juna asiri ne kenan in kika yi tunani sai ki yi tunanin da yanayin samun mijinki kafin ki zo wajen wannan tunanin ana ki kike tunani menene yake kawo yawan mutuwa auren eh ai shine nake so in kwatanta maka ka gane kamar abin da ke kawo mutuwa armi yanzu ke kika amince soyayya kuka yi kuka yi armi yanzu mijinki yanzu abin da yake samu yana kawo miki kenan radda bai kawo maki ba in dai har mai bada ne kenan radda kaga baka zo bai zo da shi ba kenan bai samu ba kenan sai ku haɗa kai ku ruha mu junan ku asiri sai ki yi hakuri kenan kin san me yi ne in kuma ba me yi bane tun harkokin sani yana yi baya tunda wani namijin domin Allah bai da shi wani ko wallahi yana da yake hana iyalin shi saboda Allah ita kuma wata mace ni mace ce kuma duka ciwon ɗaya mace na mace ne shi namiji a'a tsaya ka ji in kai ka shi namiji ɗin da yake uba ne ita kuma mace ɗin da take uwa ce mm. kenan duka mu duka ba mai gudun wani kenan ka gane shi komi in ana haƙuri insha Allah daɗi ana cimma daɗi wata rana mm, lami ana kira a yi menene ke kawo yawan mutuwa aure to yawan mutuwa aure dai gaskiya a yanzu saboda tun a waje za a tsaya ba an idan mutum yana da kuɗi sai ka ga ko budurwa ko bazawara sai ka ga in yana da kuɗi ana son shi a kai a yi aure ba a tsaya an yi tunanin shin wannan idan na aure shi yana da auren nan zuwa can lokaci in ya dan samu akasi haka karaya arziki ko kuma kudin sun dan rage sai ka ji an ce kai bari dai kawai in rabu da wannan ban zaman wahala to mafi akasari an fi yawan samun irin sabani haka wasu suna yin aure na kwaɗayi gaskiya ba a tsayawa a tantance wannan mutumin kwarai ne idan na aure shi sai kin shiga ciki wani zai miki barazana da kuɗi duba kike wannan kuɗin idan kika shiga su za a baki me shi wani kawai barazana ne yake yi da kuɗi idan kika shigo kuma kin zama tuwon tishi sai ya rihe bakin aljihu can kina ganin eh tana an sai miki babban waya kina ganin kai wannan nayi kamun ha yanzu a sai miki buhun masara eh, <laughs> yanzu sai a sai miki buhun masara ko na dawa to ka gani shi yake sa ana samun sabani mafi akasari iyayen wasu idan suka ga haka an kawo maɗiya um, waya babba kuma su ba su yi eh, ita yawa e bata sai a ce mijin arziki ne sannan kun ba a bincike kawai bugu-bugu ba bincike wancan dan gidan wane ne aikin shi menene sana'a me yake ina ya je samo kuɗi yake wannan barazana da kuɗi sai kaga an yi auren nan sai zuwa can an shiga cikin aure sai kaga kawai an samu saɓani. mun gode labi maryama muhammad rabu na ki ra'ayi me ke kawo mutuwa aure to gaskiya ni a nawa ra'ayin nake ganin abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne na farko dai akwai matsala wadda take hitowa daga bangaren sirkai wato uwayen miji walau magajiyan miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa armi saboda sai a kawo sarkuwa karamar sarkuwa ke babba sarkuwa ke zo kina sa in sa kina takon saka da karamar sarkuwa kina ganin kamar ta mallake miki ɗani ta mishi asiri ne sai abin da kika ga dama ake yi ba ta la'akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kama cewa namijin ya yi shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta ɗauki abin kawai wani daban waɗanda suke zama na gida guda yake magana ko ko da kowa da gidan shi eh waɗanda suke zama na gida guda nake misali akai kuma sannan ko da mutum in halin shi ne ko da a ce gida ba guda ne ba sai kiga suna ta wannan tsigumi ko da yaushe a kira namiji a ce mishi mataka ta haka mataka ta haka dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara dan tana cikin bauta masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai dakata a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maradin jamhuriyar niger Mansur Sani da bakin nasa da dukkan waɗanda suka yi hidimar kawo muku shirin kai tsaye. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. To gaskiya saboda karancin lokaci ma ba za mu kawo sakonnin masu sauraro ba da haka ga takaitattun labaran duniya. ta baba a takaice mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taba yin tozali da juna ba sai a daren jiya talata inda suka fara taho magama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna babban zaben kasa na biyar ga watan nuwamba idan allah ya kai mu da masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan sai can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan wato muhawara da aka yi a nan amurka a madadin kowa da kowa baba ya kuma ke sallama wasalam.